in shugabanci ina Allah wanda yanzu shi ne eh. da kowa idan sai yake kai ta hali yana ta abin da nan bari mu na'am alhaji ali ne ta alhaji ali na'am bismillah Allah barka da zuwa yau na gode malam na gode dama Allah abu da da nake samun ba da shawara na'am karfi mana Allah sosai yan malamai-malamai wanda sun zo da suna ta gaya ma yaran mu wanda mun karanta ga ilmin zamani da sauransu suna ce bai kamata ba da sauransu to a roki Allah so sosai irin titunan da wayan nan mutane sun ji sun kawo daga wayan wayansu kasashe su mutane sun zo suna financing din su su zo su ta da hankali su hada mutane su mun fada eh, don su rasa karfi za mu da kowane sallan mu mu roki Allah kuma ku roki mana Allah abinda da babu din nan Allah ya sauke mana shi wato ilimin boko dole ne musulmi su yi ilimin boko dole na'am tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi manzon Allah ya tura Zaidun sabit ya je ya koyi ilimin boko da rubutun boko bai dade bai koya ya dawo in an wa annabi rubutu da boko shi ke karantawa ah. in annabi zai bada amsa da boko shi ke rubutawa ko abin mamaki shi Zaidu din nan shi ne zamanin na Abubakar ya shugabanci tara ƙur'anin nan da yake hannunmu shi wannan na farkon dan boko ɗin eh. shi ne farkon shi ne ya shugabanci tara mana ƙur'ani to wannan ya nuna mana dole ne mutum yana da hannun dama dole kuma yana da hannun hagu in ba haka ba sai ya zama miskini in hannun dama kaɗai kake da shi to da shi zaka ci abin da shi zaka wanke kashi ina tsafta in hannu hagun kake da shi da shi zaka ci tuwo da shi zaka wanke kashi ina tsafta amma hannu biyu ga ga muhammadiyya ga boko hannun ka biyu kenan yanzu in mutum mutane in ba su da boko sun zama miskini a duniya yanzu mu musulmi da muna da kori da baka da mashi ne su ko mutanen waɗancan suna da bam suna da mini yaushe za mu fuskance su me yasa suke jin tsoron tsoron iraki in suke tsoron iran ba saboda ilimin bokon da yin abun da suka iya ba musulmi bai kamata ya ce ba zai boko ba duk wanda yake sukan boko ina jahili ne bai sa abin da yake ba yadda darajar duniya take kai boko kamar haka yadda rajin lahira take kai ilimin lahira kamar haka wa ma ja'alna jasadan la yakulu ta'am wa kanu khalidin ana ce tunda ne mutane jiki dole su yi aikin duniya ko dole tunda za su mutu dole su yi aikin lahira eh, masu sukan boko jahilai ne malam kaji to akar mukalla hmm. batun shugabanci wanda yanzu shine abin da duk jama'a kowa yake ta kokari ya ga cewa yau gashi dai ya zama shugabanci a musulunci tunda tunda maganan musulunci muke yi shugabanci a musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya ummun nasa afdaluhum wa aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa fa aktharuhum akhdhan lis sunnah wa in kanu fi sunnati sawa fa aqdamuhum hijra wanda zai shugabanci musulmi wanda ya fi su wato da ganin mutum kasan babba ne ba abu renawa ba kuma ya zama ya fi su karatun qur'ani idan sun yi biyu masu karatun ƙur'ani duk sun cancanta sai a dubi wane ne ya haɗa ƙur'ani da hadisi kamar yadda yake wajen sharif sali yanzu to in an samu wanda ya haɗa ƙur'ani da hadisi to ya fi wanda yake da ƙur'ani kaɗai in ku an samu ga ƙur'anin ga hadisin to wa za a zaɓa ba mutum ɗaya ba ne sai a dubi wane ne ya riga hijira to yanzu da yake ba magana hijira ake yi ba sai a ce wane ne fi shekaru kenan to wannan shine shugabanci amma zamanin mu na yanzu al'amura sun caccanja yanzu in ka ɗauki malaman kace za ka ba shugabancin duniya ba zai yiwu ba za su iya ba don ba su karanta shi ba irin wannan duniyar da ake da ita yanzu malaman ba su karanta ta ba ba a rene mu da irin wannan ba mu lokacin da tura suka zo a mun gode wa Allah da Allah ya turo turawa lokacin da turawa ba su zo ba kasa duk ta ɓaci nan bare bare da rabu suna kashe juna suna yankan juna salamu alaikum wa ke kan layi umar to bismillah malam ina da malam gaisuwa na gode malam shukran lak masha Allah kuma da malam hakuri a bisa yawan tambayoyi da ake yi shi akwai na kirki akwai na kirki ba komi ba komi duk abin da aka kawo muna da maganin sa insha Allah kalla tambaya na kamar a ce mutum ne Allah ya sa sana'ansa ko kida ne ko kuma wasu abubuwa haka na alfasha eh. shi ne to bayan Allah wasu cikawa Allah su wannan kiɗa ana gani kuma ɗaya kuma sana'ansa kamar wa'azi ne da abubuwa haka eh. bayan cika kusan Allah wani ya kullum ana sawa ana gani eh. to shi wanda da farko yake su kidan nan shi ma bayan sa abu sannan shi kuma wanda ke so a yi nan bayan sa in aka sa aka gani akwai lada? eh wato ainihin mutumin da yake kiɗa kace mm. ya rayu yana kiɗa amma musulmi ne har ya mutu daga baya kuma ana sa masa faifayin kiɗa din ana ji mm. wannan kuma malami ne mai wa'azi na gaskiya ta mm. ya mutu kuma ana sa faifayinsa ana sa masa to mai kiɗan nan in yana sallah daidai sai a duba shi kidansa me ya taba a musulunci don kida zalla mm. ba ba da hukunci kida kaman kwalaba yake in an ce kwalaba ce a cike da ruwa amma an rubuta fanta wata kuma cike da ruwa an rubuta sita kaga duk kwalabe ne guda suna cike da ruwa to sitan nan giya ce a ciki mm. fanta kuma lemo ne a ciki kaga wato ba za a hukuncin kwalabin ba sai da abin da yake su wannan haramun fanta eh, sita mm. wannan halal fanta to haka kiɗa yake kiɗan nan me ya kunsa ya kunshi idi ne ko ya kunshi ɗaurin aure ne ko ya kunshi murnan aure ne ko ya kunshi eh, haɗa maza da mata suna rawa suna wasa su manci sallah ne mm. to waɗannan idan na farkon ne na faɗa ba laifi in ko na biyun nan ne na cewa mata da maza suna haɗa suna wasa wannan ina da laifi kiɗa zallansa bai da hukunci Ah. bai da hukunci shi ko wa'azin da iri biyu ne akwai mai wa'azi wanda ya san abin da yake faɗa dama shi aka ce ya wa'azi wanda bai sani ba ce ya shiru mm. wala taqfu ma lai laka bi ilim duk abin da baka sani ba lai ya karka shiga ciki to wanda bai sani ba ya kallafa kansa dole sai yayi wa mutane wa'azi a cikin wa'azin nan yana zagin musulmi yana kafirta su yana zagin malamai yana kafirta su yana zagin zikirin Allah da kansa yana zagin ma har iyayen manzon Allah su zagi suke Eh, yana zagin sahabbai kaga wannan duk ana daukan wai wa'azi a wurin waɗansu kuma in ya mutu ma za a sa to yadda yake laifi ne yana da rai in ya mutu aka ma za a kara masa laifinsa wannan yadda yake da yana da rai in ya zai samu lada in ya mutu bayan sa an sa zai samu lada